Bismillahir Rahmanir Rahim. Kashi na goma sha tara. Albashirin ku mata ‘yan uwana, na zo muku da wani sirri guda ɗaya tak, wanda idan mace ta yi amfani da shi ko da sau uku ne, to kuwa babu wata macen da mijinki zai kusanta ya ji daɗi ya dinga zindima ihu idan ba ke ba. Amma fadan Allah ki ji tsoron Allah idan kina da kishiya kar ki amfani da shi. Sannan kuma idan mijinki yana da haƙuri wato ba jarababbe ba ne kada ki amfani da shi zan faɗa muku wannan sirrin guda ɗaya tak wato shi umar bakar humra ku daga jin wannan sunan kun san akwai wani sirri za ki shafa shi ne kirji da maraki ranar da kika san mijinki zai kusance ki mallaka ce ta gaske sai dai kawai na ce ki ji tsoron Allah idan har mace ta yi amfani da shi insha Allahu ta fi ƙarfin wulaƙanci in dai a mijinta ne saboda shi umar mallaka ce ta gasken gaske Ga masu buƙatar wannan shi umar mallakar, za ku iya tuntuɓar mu ta nambar wayanmu kamar haka, wato 081 42 80 0199 wato sifili takwas ɗaya huɗu biyu takwas sifili sifili ɗaya tara tara. Ranar Asabar suka shirin tafiya gurin gawa, Habibu, Dina da Mere da Baffa da kuma yaransu. A yadda suka yi shirin tafiyar da kulolin abinci da na ruwa kamar wasu masu zuwa picnic. Dina na cike da ɗokin son ganin mahaifar Habibu. Suna tafi a kan birji kansu na gogoruwa da mota saboda rashin kyawun birjin. Dina ta ce, Ya kamata idan gwamnati ba za ta sanya kwalta a titin nan ba. Kai ka saka Habib, albarkacin iyaye da kuma kakanni. Ya ce, Ki riga ni a baki, na riga ki a zuciya. In sha Allahu, kamun mu tafi, za a sanya har ma da famfuna na bohol-bohol. sannan zan sake ginin gidanmu da gidan gona da gonar babanmu ta ce wannan tunani ne mai kyau gidan dagaci suka fara isa da farko bai gane habibu da kuma mai raba sai dai ya gane alhaji abbas ya shiga lale da baƙi ya kawo sabuwar karoni ƙatuwa ya shimfiɗa musu ya shiga cikin gidan ya kawo musu ruwa na randa mai sanyi da damammiyar fura ta jikin dirmo sai da suka sha suka natsa sannan aka soma gaggaisawa ya duba alhaji abbas ya ce ina labarin habibu ko har yanzu bai dawo ba mirakan an ƙara makaranta ko ko har an yi aurenta ne alhaji abbas ya ce wani habibin da kuma wace miran kake nema bayan waɗanda suke gabanka ga matarsa ga 'ya'yansa da gaci ya soma salati ya ce iko sai allah allahu akbar habibu kai ne baka kyauta wa malam bedi ba Habibu. Ya soma sharar hawaye sakamakon tunawa da tsohon amininsa. Su ma dukkaninsu sai da suka shiru jikin kowa ya sanyi. Da ƙyar babba ya lallashe shi ya daina kuka. Ta da sa shi suka nufi gidan liman da gidan Malam Tanimu. Suka rankaya gidansu mai Malam Tanimu ya sa mukulli ya buɗe kwaɗan da aka rufe gidan da shi. Suka shiga. Mira sai ta rushe da kuka ganin komai nasu yana nan yadda yake. sai ƙura ta ko'ina. Karime ta shigo suka rungumi juna ita da Mero suna kuka. Kafin ka ce me wannan, labarin zuwan Meron Hure da kuma Habibu daga Turai ya baza ɗan ƙaramin ƙauyen nasu. Abinka da mutanen karkara ma'abota karamci da kuma zumunci. Nan da na aka cika su da kwanuka da abinci nau'i-nau'i. Suka ci suka ƙoshi, sannan suka shiga cikin gari. Suna tafa Habibu yana baiwa Dina labarin ƙuruciyar Mero, tana ta shan dariya. Suka iso daidai wata bishiyar goruba, ya juya ya dubi Mero ya ce, Mero, ko za ki tsinto mana ne? Ina so na sha, ko bujen ya cika ne? Ta ƙyalƙyale da dariya ta ce, Kai yaya Habibu, na yi maka kama da 'ya'yan birrai ne? Ya ci gaba da baiwa Dina labarin ranar da ta nannako masa, ƙatuwar goruba a ka? wai ya saka mata a aljihunsa bujanta ya cika dina har da hawaye don dariya suka je makarantar firamare ɗin su mero suka nemi headmaster habibu ya masa alheri da ya gigita shi ya kuma baiwa makarantar tallafi na wasu maƙudan kuɗaɗe haka makarantar islamiyyar su ma sai da ya je dagaci da kuma malam tanimu sun fi kowa samun ihsani a wajen habibu Mera ta cire ɗan kunnen gwal ɗinta da ke kunnenta da dina ta bata, ta baiwa Karime da kuma dukkanin kayanta da take amfani da su kafin zuwan Habibu. Habibu ya bar magana gini, famfuna, bohol-bohol da gidan gonarsa a hannun dagaci da kuma Malam Tanimu, da kuma kwaltar da yake so a shimfiɗa tun daga titin gurin gawa har zuwa babban titin da zai haɗa ka da babban titin fan shekara. Ya ce gobe insha Allahu zai turo ma'aikata su fara aiki. suka baro ƙauyen suna masu kewarsa sosai. Bayan mota su cike da tsarabobin ƙauye iri-iri, musamman rake, ƙwan zabbi, nono kindirmo, aya da kuma dankali abin da ya gwanin ban sha'awa. Habibu ya wuce Abuja a washe garin don yi wa Mira ciku biza. A ranar da misalin karfe sha biyu na rana, babba ya sauke su. Babba ya sauke su a ƙofar gidan Nabila da ke cikin unguwar Nasarawa a cikin sabuwar motarsa ƙirar gob da dina ta bashi kyauta nabila ta yi hamdala ga allah bayan mera ta gaya mata dawowar yaya habibin ya dawo da 'ya'yan shi da kuma matarsa gashi nan mata kawo mata su ta gansu sannan kuma yana cikin tafiya da ita can ƙasar tafiyar da ba ranar dawowa nabila hawaye take sharewa tana mamakin ikon allah ko da yake an ce ba a mamaki da ikon allah mai arzitawa a lokacin da ya so buwaye kuma gagara misali ta tuno kwaɗan ramar da mire take jikawa take ci da jikakken kanzo da kuma garin kwaki da kulikulinta da suke wa dariya yau ga miro ta fi ta arziki ta tuno kalaman uncle Junaid da yake nusar da su cewar duniya rawar 'yan mata ce ba su san arzikin da Allah zai yi wa yarinyar a nan gaba ba suna can kula a ɗaki suna ta kukkula labarin rayuwarsu ta baya Ismail mijin Nabila ya dawo ya tsaya daga bakin kofa hannuwansa cikin aljihu yake jifan Nabila da wani irin asistaccen kallo da su kaɗai suka san ma'anar abinsu. Tebur mishi ta nemi shi sanu da dawowa ya ce, Duk da ban sani ba, wannan ce Miro. Miro ta murmushi ta ce, miran Nabila ce. Wannan kaɗai ya tabbatar da Miro, Nabila ta shirya da mijinta. Ranar Talata, sha biyu ga watan biyu na shekarar alif ɗari tara da casa'in da biyar, jirgin Amerika ya lula da Habibu da kuma iyalansa ƙasar Amerika. Gidan Habibu yana nan a Detroit. Flat ne mai hawa ɗaya. An kewaye shi da grass carpet, wanda ya lullube gidan rub tun daga sama har ƙasa. Mirattun tana ƙauyenci har ta miƙa wuya. Ta yadda cewar ba mutuwa ta ba, Allah ya sa ta aljanna ba. A'a, tana nan a raye. Aljannar duniya ce kawai. Allah ya bata tun a gidan duniya. Me za ta yi? Me za ta ce? Banda kullum ta kasance cikin godiyarsa. Da yi wa iyayenta da yaya Habibu addu'ar neman samun gindin zama a wajen mai duka. Rayuwar Mero a gidan yaya Habibu. Yau ta kasance Litinin ce babban rana. Habibu ya yi shirin ofis cikin sut ɗin ma'aikatan banki da jibgegiyar rigar sanyi da kuma safar hannu da ta ƙafa. Yana so zai fita aiki ga yaran nan sun shirya shirin zuwa makaranta misalin karfe bakwai na safe amma babu hanya saboda tashi suka yi suka tare da kankara ta rufe kofar gidan rub da tagogin baki daya dina ma ta fito cikin shirin ofis cikin kayanta na lauyoyin banki tana ta korafi akan kankara da ta rufe musu gida dole habibu ya fi waya ya kira ma'aikatan sare kankara nan da nan suka zo cikin mintuna goma suka bambare kankarar sannan suka samu hanya suka fita ce ta fita daga ɗakinta ta yi wa sanyi mugun shiri ba ka ganin komai nata sai shatin kyakkyawar fuskarta kai ka ce balarabiyar Morocco ce ta yi kiran Linda dattijuwar da ke musu aikace-aikacen gida ta ba ta wayarta ta ce ta sanya mata a caji saboda soket ɗin ɗakinta ya lalace ta sa yara a gaba suka fito tana ɗauke da little mero suka zo bakin hanya suka tsaya tana rike da hannayensu tsayuwar minti biyar suka yi motar makarantarsu ta iso suka shiga suka tafi haka suka tafi suna ɗaga mata hannu alamar sai sun dawo nan mira ta koma gida tana zuwa ta zauna a tebul tana kalace fiza da ruwan lipton kawai ta sha a gurguje ta kammala ta miƙe ta sunkuci jakarta ta fito nan ta yi wa 'yar ƙaramar motar ta ki ta harba ta kan titi tana mai duba bakin agogon da ke ɗaura a hannunta na dama wannan shine tsarin rayuwarsu a kullum mira na karantar zamantakewar ɗan adam ne wato sociology a jami'a yau kimanin shekaru biyu da rabi kenan idan ka ga meru a wannan lokacin aka ce maka ita ce meran hure yar ƙauye yar ƙauyen gurin gawa wallahi ƙaryatawa za kai ba ta da abin da za ta ce da yaya habibu da kuma matarsa sai addu'a duk wani gata na duniya sun gama yi mata duk wani alheri na rayuwa sun gama yi mata da haka ita ma ta kama 'ya'yansu ta rike ita ce uwarsu ita ce naninsu ita ce malamarsu idan sun dawo daga makaranta karatun alkur'ani a bakinsu abin sai ya baka mamaki duk da suna zuwa makarantar islamiyya ta wasu larabawan ifet a weekend amma ƙarfin karatun nasu na addini a wuyan mere yake Mira ce take zaune a story room da farin gilashin karatu a idanunta. Tana nazarin wani littafin sociology domin wani assignment mai matuƙar wuya da aka ba su. Kuma washe gari za su yi submitting. Misalin karfe shida na yamma, Anti Dina ta murda kofar ta shigo, fuska ta ɗauke da murmushi. Tana sanye da kot da kuma dogon wando. Sassanyen kamshin turarenta ya fara bakuntar hancin Mero. Ta ja kujera ta zauna. sannan ta ce da Miran, Mero, London zan je gobe, ko zan sami ‘yan rakiya? Mero ta ce, anya zan samu zuwa? Ina da aiki mai yawa a school, sannan zan yi submitting ɗin assignment. Ke ɗin me zaki je yi? Ta ce, kallon film award zan je, na wannan shekarar. Gara in gani a zahiri fiye da a talabijin. Tun wancan satin ake ta sanarwa za a yi. Mira ba ta san son kallon indiya na dina ya kai har haka ba, da za ta niƙi gari ƙasa ya ƙasa don kawai ta ga gala. Ta ce, sai kin dawo, ni kan ba zan samu zuwa ba. Habibu ya yankowa dina tiket ta tafi London a washe gari. Tun safe Mira tana makaranta tana ta fama da ayyukan gabanta. Ita da wata ƙawarta, Irisha. Ba ta dawo gidan ba sai yamma Lis. Tuni ya Habibu ya riga ta dawowa. Zaune suke a babban falon shi, shi da yaran suna aikin makaranta, yana nuna musu. Mira ta yi sallama ta shigo. Nan duka yaran suka yi tsalle suka ɗane ta, suna mata oyoyo. Yaya Habibu ya ɗago ido ya kalle ta. Yana mamaki a cikin ransa, wai wannan Mira ce, Miran gurin gawa, Miran hure. Yi murmushi ya ce, Mira 'yan makaranta, Miran Dina, Miran Yaya Habibu. Ta dariya Kirarin da yake mata kenan idan yana son nishaɗi. Ta wuce ɗakinta don ta kintsa. Bayan ta yi sallar mangariba ta canza kayan jikinta ta fito falo ta zauna. Ta zauna tare da su. Zuwa can yaya Habibu ya fito daga ɗakinsa cikin shiri. Sai ƙamshi yake yi, ga dukka alamu cikin sauri yake. Ya dube ta ya ce, Maza a shirya dina, amma African dishes. Mira ina da babban bako ne, babban abokina Amiru zai sauka yanzu nan. yanzu ma filin jirgi zan je in ɗauko shi. Yadda yake maganar cikin rawar jiki kaɗai ka san wannan baƙon mai mahimmanci ne da matsayi na musamman a gare shi. Ba tun yau ba, Mira na jin sunan Amiru a bakin yaya Habibu da kuma Dina. Nan ta amsa masa da to sai kun iso. Yana fita ta faɗa kicin. Linda na goge-goge ta bata hanya ta wuce. Ta buɗe deep freezer tana tunanin me za ta dafa. Zuciyarta ta tsaya akan tuwon shinkafa, miyar ɗanyen kuɓewa. Tunda dai suna da okora, ɗanyen kuɓewar gwangwani. Nan da na ta ɗora sanwa. Ta yi amfani da dry fish. Nan da nan duk kicin ɗin sai ya ɗauki ƙamshin girkin. Suna da zoɓo da haka ta tafasa shi ta tace. Ta markaɗa abarba ta haɗe su da zoɓon. Sannan ta saka flavor ɗin abarba ta juye a jak ta sanya shi a firiji don ya ɗanyi sanyi. ba tun yau ba ta san yaya habibu da san ɗan wake kai shi duk wani abinci ma na burgewa na afirka to ya bi bayan ɗan wake da haka nan da nan ta jika kanwa ta kwaɓa ta jajjefa cikin tafasasshen ruwa sannan ta buɗe firiza ta fito budurwar kaza ta ɗora farfesu cikin ɗan ƙanƙanin lokaci ta kammala komai ta jere komai a dining tebul har plate da cokula da kuma tambulan na shan ruwa ta koma ɗakinta ta faɗa ban ɗaki ta sake yin wanka ta shirya cikin baƙi da farin suweta masu kauri ta koma gefen gado ta ɗauko nobel ɗin turanci tana karantawa wayarta ce ta yi ƙara cikin daddaɗan sauti nan ta ajiye nobel ɗin ta ɗauki kiran sunan nabila ne ke yawo a fuskar wayar hakan ya sa ta murmushi tana amsawa nabila ta ce kunnen ki nawa da sauri ta ce hudu To ƙara hudu ki sha labari. Ta ce na ƙara. Nan ta saka mata kukan bebi a kunnenta. Biri ta yi wani irin ihu don ba ta san Nabila na da ciki ba. Ta ce, amma ba ki kyauta min ba Nabila. Ta ce, yi haƙuri, dama na so kawai na baki mamaki ne. Ta ce, turo min hoton bebin yanzu nan, Allah ya raya mana. Ya sa cikon musulunci ne. Nabila ta ce, amin, ke kuma aure sai yaushe, Mero? Mirji murmushi, wani abu ne ta jiya da ki zuciyarta. Banda abin Nabila ta gaya mata tana sha'awar aure ne? Ita babu aure, babu soyayya a lissafinta. Tun daga lokacin da ta ɗaukar wa yaya Habibu alkawari. Karatun nan shi ta sa a gaba, shi kaɗai take buri, amma aure? Tun da ta rasa onkul baya cikin lissafinta. Ta kashe wayar ba tare da ta baiwa Nabila amsa ba. Daidai nan ta ji motsin shigowar yaya Habibu da bakon nasa cikin falo. Da alama ba su biyu ba ne, don tana jiyo muryoyin maza daban-daban. Ta sake ƙudindinewa a cikin bargonta. Sama-sama take jiyo tashin sautin su Ana ta turanci kamar tashin duniya. Kira ya sake shigowa cikin wayarta ta amsa. Ta ga Dina ce. Ta ce, yaya kuke mero? Ina fatan ba matsala. Ina nan tahowa gobe, insha Allahu. Mira ta ce, Mun yi misin ɗinki anti, duk gidan nan babu daɗi idan ba kyana. Ta murmushi ta ce, Ni ma haka. Ji nake yi kamar na yi shekara ban gan ku ba. Me ya samu wayar Habib? Na kasa kama shi, ba na samun shi a waya. Ta ce, Yana falo, ya yi baƙi ne. Ta ce, Suwaye. Mira ta ce, Nadeji ya ce Amiru ne. Dina ta ce, Wow, Amiru yau a gidanmu? maza kai wa Habibu wayar ina son magana da shi. Ta miƙe ta fito falo, shaf ta manta da bata rufe kanta ba. Wato babu mayafi a jikinta. Kamar wata balarabiyar Maroko haka ta iso falon. A sanda take miƙa wa yaya Habibu waya. Juyo wannan da zata yi idananta cikin na Amiru wanda ke sanye cikin Italian suit baƙaƙe wulik. Nan take suka samu kansu cikin wata matsananciyar faɗuwar gaba a lokaci ɗaya. Ga ita mai ran kwarjini ne da kyawun Amiru ya haifar mata da faduwar gaban. Amma ga Amiru ba zan iya cewa ba. Habibu ya dubi Amiru yana murmushi ya ce, Amiru, Amiru wannan ce kanwata mafi soyuwa da nake baka labari. Yana ƙoƙarin saita limsashin idanunsa akan Habibu don kawar da su daga nacewar da suka yi akan kallon Mero ya ce, Ita ce Mero, Mero zo mu gaisa mana. ya miƙa mata hannun damar shi wanda ke ɗaure da agogo na zallar diamond. Mary ta yi murmushi har sai da dimple ɗinta suka lotsa sosai. Ta yi baya da hannuwanta ta sarƙe su a bayanta. A kan me za ta yi hannu da ƙaton namiji? Mr. Raymond, baturen Ingila da suke tare da Amiru, wato sakatarensa, ya ƙyalƙyale da dariya ya ce, ta ɓoye hannuwanta, abinta, ba ta shan hannu da namiji, ba ta hannu da maza, Amir ya limshi ido ya bude su duka a kanta. Sun juye, sun rikida gaba ɗaya. Sun rikida gaba ɗaya a cikin abin nan da ake kira Love at First Sign cikin sassan ya murya ce. Wai haka ne Mero? Mero ni ma fa yaya Habibu ne. Ba za ki hannu da yaya Habibu ba kenan? Habibu ya ture filet ɗin da ke gabansa ya harare shi. Kai ba na son iskanci. Ba za ta yi hannu ba. Ba za ta yi hannu da kai ba. Wuce Mero. rabu da wannan baturen banza. cikin sanyi amiru ya mai da hannuwansa cikin aljihu bamira ta wuce ta koma ɗaki ya ce don me za ka min haka cewa nake ni har da matata shekin kake ban ce maka baturen banza ba sai ni don na ga matar aure habibu ya ce yo wannan matar taka har wata mace ce da namiji zai tsaya yana kishi a kanta a ina ka ga matar auren ba dai a gidana ba ta je matarka ta ɓarma mata wuƙa babu gaira babu dalili. Raymond da Frankly suka kelkele da dariya, amma ban da Amiru wanda ya sha kunu sosai. Ya zama Sirius ya ce, Ka daina min magana irin wannan, ba na so kana min magana irin haka, saboda yanzu kai ba abokina ba ne, sirikina ne, na ga mera ina so. Sujjada ce kaɗai ba zan yi maka ba, don ka bani ita. Ba maganar wasa, ba maganar wasa nake yi ba, za ka bani Habibu? Habibu ya ɗago ido yana kallonsa. Duk ya biya maridaice masa, ya manta a gaban yaransa yake. A gaban yaransa yake irin wannan magana. Da gani kaga wanda giyar soyayya ta wa mungun fyaɗa. Ina Mero, ina Amiru, ai ya fi ƙarfinta. Igiyar raƙumi ta yi nesa da ƙasa. An ce yaro tsaya matsayinka. Kada zancen 'yan duniya ya ruɗe ka. Ba zai sanya ƙanƙanuwar ƙanwashi a cikin rayuwar Amiru ba. ba zai iya sanya Mero cikin matsala ba. Auren kwanciyar hankali yake son ya yi mata, ba aure irin su Amiru ba, da haka ya share kamar bai ji shi ba. Haɗuwar shi da Amiru ta faru ne a Malaysia, can inda ya fara karatu. Ajinsu ɗaya da shi, amma Amiru baya kwana cikin makaranta. Gida guda mahaifin shi ya kama mishi a wajen makaranta. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Ina mata masu fama da ciwon mara ko rashin daidaituwar al'ada? To ga wani sahihin magani na wanke dattin mara. Zai wanke dattin mara ya kori toilet infection. Yana maganin duk wata cuta ta mahaifa, kamar gurɓacewar al'ada, rashin haihuwa, yawan fitar ruwa, warin gaba, tusar gaba, ƙaiƙayin gaba, jin zafi a lokacin saduwa, buɗewar gaba, ko kuma bushewar gaba, rashin gamsuwa wurin kwanciyar aure. ƙurajen gaba da dai sauran matsalolin da ke addabar mata. Wannan maganin sahihi ne kuma ingantacce ne. Don haka ga masu buƙatar ingantaccen maganin infection za su iya tuntuɓar mu ta nambar wayar mu kamar haka 081 42 80 0199 wato sifili takwas ɗaya huɗu biyu takwas sifili ɗaya tara tara ina amarya ina kuma uwar gida ina masu jego ina kuma masu fama da bushewar gaba da kuma rashin ni'ima to kakarku ta yanke sa'a domin ga wani ingantaccen turare sahihi ne mai kuma abin mamaki da yake matse gaban mace ya sa mata ɗumi da ni'ima a jikinta ya dawo mata da ƙima da kuma martabarta a idanun mai gidanta sannan kuma ga ƙarin soyayya da jin daɗi a lokacin saduwa sannan kuma ga masu matsalar rashin filin da kuma rashin jin daɗi a lokacin saduwa. Wannan duka dama ce a gare ku, domin mun zo muku da wani turare mai suna sirrinki. Yana matse gaban mace, yana kuma ƙara miki ni'ima. Don haka ga masu buƙatar wannan turare mai suna sirrinki, za ku yi tuntuɓar mu ta nambar wayanmu kamar haka, wato 081 42 80 0199 wato sifili takwas ɗaya hudu biyu takwas sifili sifili ɗaya tara tara. Albashirinku mata ‘yan uwana, na zo muku da wani sirri guda ɗaya tak wanda idan mace ta yi amfani da shi ko da sau uku ne, to kuwa babu wata macen da mijinki zai kusanta ya ji daɗi ya dinga zinduma ihu idan ba ke ba. Amma fadan Allah ki ji tsoron Allah idan kina da kishiya kar ki amfani da shi. Sannan kuma idan mijinki yana da haƙuri wato ba jarababbe ba ne, kada ki amfani da shi zan faɗa muku wannan sirrin guda ɗaya tak wato shi umar bakar humra ku daga jin wannan sunan kun san akwai wani sirri za ki shafa shi ne kirji da maraki ranar da kika san mijinki zai kusance ki mallaka ce ta gaske sai dai kawai na ce ki ji tsoron Allah idan har mace ta yi amfani da shi insha Allahu ta fi ƙarfin wulaƙanci in dai a mijinta ne saboda shi umar mallaka ce ta gasken gaske Ga masu buƙatar wannan shi umar mallakar, za ku iya tuntuɓar mu ta nambar wayarmu kamar haka, wato 081 42 80 0199 wato sifili takwas ɗaya hudu biyu takwas sifili sifili ɗaya tara tara idan ka ji gangami to tabbas akwai labari ina amare ina uwar gida kai har ma da 'yan mata masu tasowa hakika mata da kwalliya aka samu Shin kuna so ku ƙara kyau, fata ku yi luwai-luwai, ki zama HRS kamar madubi? To ga dama ta samu. Mun zo muku da sabulu mai suna MB a kan farashi mai sauƙi. Duk macen da ba ta amfani da wannan sabulun mai suna MB, tabbas an bar ta a baya. Domin tabbas MB kankat ne wajen mai da tsohuwa yarinya. Domin yana yaƙar ƙurajen fuska da dattin fuska ga wanda kuma suka shafa man da bai karɓe su ba. ya feso musu da kuraje ko kuma ya musu tabo to tabbas idan kuka yi amfani da mb fatar ku za ta koma luwai-luwai tamkar ta jariri sannan kuma sabulunmu baya bleaching zai fito muku da ainihin kalar fatar ku ne don haka duk wanda ya gwada shi zai ba da labari amare da sauran mata ku yi kokari ku mallaki naku don ba ruwanka da zuwa a dirje muku jiki yana yakar matsalolin fata kamar su pimples tabo wato spot nan karwa da ma duka matsalolin da suka shafi fata. Ku yi ƙoƙari ku yi amfani da MP cikin sati biyu zai share muku hawayenku. Ga masu buƙatar wannan sabulu na MP za su iya tuntuɓar mu ta nambar wayarmu kamar haka 081 42 80 0199 wato sifili takwas ɗaya hudu biyu takwas sifili sifili ɗaya tara tara ina masu matsalar bushewar gaba wato wa ni'ima. To kukanki ya ƙare daga yau, domin ga wata gumba mai suna bujen ki shakaf. Ku daga jin wannan sunan kun san za ki shakaf shakaf a duk lokacin da kika yi amfani da wannan gumbar. Gumba ce da ke tatso dukkan wani ni'imomi da jin daɗi na jikin mace. A duk lokacin da kika yi amfani da wannan gumba mai suna bujen ki shakaf. Idan oga ya tunkaro ki, Jize yana nutso a cikin kogin zuma da madara. Domin duk inda ni'ima take, to tabbas akwai jin daɗi da gamsuwa. Ga masu buƙatar wannan gumba ta bujen kishakaf, za su iya tuntuɓar mu ta namba wayan mu kamar haka, wato 081 42 80 wato sifili takwas ɗaya Ina masu fama da matsalar timbi ko kuma ƙiba mai yawa wannan damar ku ce domin wannan maganin namu mai suna boysilimin. yana ƙone tumbi ya kuma rage ƙiba ki koma HRS domin tumbi yana ɓoye shaf ɗin mace da haka ‘yar uwa ga dama gare ki ki amfani da boysilimin domin yana daidaita jikin mace ki koma HRS hakanan kuma ga masu fama da matsalar stretch mark wato nan karwa, kuma akwai magani mun zo muku da shi ingantacce wanda cikin kwana talatin kacal duk wani tabo da ke jikinki sai ya ɓace. Domin shi wannan magani yana smoothing ɗin fata ta koma luwe-luwe. Haka zalika muna da maganin gyaran nono ingantacce wanda muke kira da mai gida welcome. Sannan kuma akwai maganin hips wato mai gida bye-bye kenan. Akwai maganin ni'ima kala-kala akwai haɗin matar minista domin muna gyaran amare da kuma gyaran uwar gida. Don haka ga masu buƙatar dukkan nau'in magungunanmu za ku iya tuntuɓar mu ta nambar wayanmu kamar haka wato 081 42 80 0199. Sannan magungunanmu mukan aika su kowane gari kuma kowace ƙasa. Don haka ga masu buƙatar yin odar magungunansu za su iya tuntuɓar mu ta nambar wayanmu kamar haka wato 081 42 80 0199. Sifili takwas ɗaya hudu biyu takwas sifili sifili ɗaya tara tara. Ina amare da uwar gidaye masu buƙatar su ɗauki hankalin mazajensu su kuma sace zuciyarsu ta hanyar ƙamshi. Muna da turarurruka kala-kala masu sanyaya zuciya da kwantar da hankalin mai gida. Akwai turaren kaya, turaren jiki, sannan kuma akwai turaren ɗaki da kuma shi umar baƙar humra. Muna da turarurruka ingantattu wanda duk inda kika gifta kamshi ne kawai zai dinga tashi domin mu mata da kamshi aka san mu ga masu buƙatar turarrukan mu za su iya tuntuɓar mu ta lambar wayar mu wato 081 42 80 0199